kuma musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga nan yankin anguwar madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin alhamis ashirin ga watan ramadan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga masa zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin ga watan uku shekarar batiru dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi na yi daidai insha Allah a cikin jiran biyar na tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a wannan majalisi na alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan muna roƙon Allah cikin sarki ya sanya mana albarka kuma ya karba mana idan yan uwa masu bibiyan wannan darasi namu ba su manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul bakara muna kan ayoyin da Allah madaukakin sarki yake mana bayani irin addu'o'i da annabinsa khalilullah Ibrahim alaihi salam ya rinka yi a lokacin da Allah ya umarce shi zo ya sake raya ɗakin Ka'aba da haka za mu sake sauraron waɗannan ayoyi daga bisani sai mu ɗaura insha Allah ala ramma fa mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Idan ba manta ba a ƙarƙashin waɗannan ayoyi mun ji irin yadda annabin Allah nabi Ibrahim alaihi salam ya rinka yin addu'a yana roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a wannan gari gari na Makka har Allah maɗaukacin sarki ya ƙara ba shi umarni bayan tsawon zamani da ya bar iyalin shi a wajen cewa ya koma ya samu wannan ɗan ƙaramin yaron da aka haifa mata su gina ɗakin tare annabi Ibrahim kuma suka zo suka fara aikin gina ɗakin har cikin aikin ne suke kuma addu'a suna cewa ya ubangiji ya Allah abun bautanmu ka karɓa mana wannan aiki kuma in yi wato ka gafarta mana kai mana aikin tuba lallai sai mai gafara ne mai tuba ne sannan sai ci gaba da cewa rabbana waj'alna muslimai laka ya ubangiji mu ka sanya mu zama musulmai masu sallama maka mu jin da ni da wannan ɗanawa akwai wasu malamai da suka karanta da jami'i rabbana waj'alna muslimina laka madadin musulmai ne ya Allah ka sanya mu zama musulmai bishara akan da shi da ɗan da zura'an da za su biyo baya wa min zurriyatina har kuma daga cikin an yi wato zuriyar mu wato ‘ya'ya da jikoki da za su biyo baya a nan ne muka fara mana isharar tattaunawa da malamai suka yi wanda a yau insha Allah za mu yi ƙarin fashin baki a kai a daidai lokacin da yake wannan addu'a daga shi sai wannan ɗana shi Ismail to da ya ishara zuwa ga zuriyar shi to sai wasu malamai suka ce waɗanne daga cikin zura'a domin annabi Ibrahim Allah ya hore musu zura'a ta sanadiyar 'ya'ya guda biyu da ya haifa akwai zura'an gidan ɗan shi Ismail wannan wanda daga su ne aka samu larabawa duk mun ji wannan kisan a baya ko to akwai kuma zuri'an da ya samu daga ɗayan nashi da yake a asalin ƴan garinsu wadda matar shi saratu ta haifa ne wa annabi ishaq an fahimta ko wanda ne mahaifin yaqub kamar yadda zamu zo mu ji tarihin sa a can gaba insha Allah inda Allah zai ba mu labari game da yaqub da an yi wato al da sauran waɗanda za su biyo baya to zura'an ishaq sune yaqub wanda daga cikinsa aka samu ainihin wato Yusuf da sauran bani Isra'il din domin Yaqub din shi ne ya wayi gari ya zama Isma'ilu wannan shi duk mun tattauna a baya kuna fahimtar yadda wato bani Isra'il suke da alaka mai karfi da Annabi Ibrahim ko wannan yasa har suke tutiya suke alfahari cewa Ibrahim nasu ne domin shi ne kakansu an gane wannan da kai ko mahaifinsu su shi asalin Isra'il ai jika ne da annabi Ibrahim wato Yaqub kenan to shine su kuma ƴaƴan Yaqub suke alfahari ake danganta su da ainihin wato annabi Yaqub din a matsayin bani Isra'il to duk inda ka ji bani Isra'il ana nufin ƴaƴan da suka samu tsako daga shi Yaqub din Yawa an gane wannan da ke ko shi kuma Yaqub shine ɗan gidan Ishaq Ishaq ɗan gidan Ibrahim jama'a a fahimta to nan wannan addu'a malamai sai suka ce yana komawa ne zuwa da zura'an Isma'il su ne larabawa su ne asalin addu'ar nan ta faɗa a kansu domin a nan lokacin da ake addu'a daga Ibrahim sai Isma'il Gama an gane wannan da ko za mu biya tattaunawa da malamai sai insha Allah to kuma a gaba Allah maɗaukacin sarki ce wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka kamar yadda ka sanya muka zama masu sallamawa gare ka to cikin zura'an gidan wato wannan ɗanawa ta sanya wasu al'umma da su ma za su rinka miƙa wuya suna sallamawa gare ka ya Allah sai Allah yake wa Allah ya ci gaba da bamu labarin addu'an Ibrahim yake wa arina manasikana to ga inda kuma za mu ƙara ainihin wato faɗaɗa jin bayanai daga bakin malamai yanzu kun ga an gama ginin ɗakin ka'aba shine suke wannan addu'a to a cikin addu'a bayan ya roƙi Allah ya sanya su masu sallamawa gare shi daga cikin sallamawa mun ji har da wani babban jarabawa da Allah ya mishi shine na umarnin shi ya yanka wannan ɗan Isma'il ya zo mafarki cewa ya kwantar da ɗan ya yanka shi mafarkin annabawa kuma kamar da muka sani gaskiya ne da aka je yi shayi ba ya zo samu wannan ɗana fa yi inni ara manani an anni azbahu ka fanzur na za ya kai wannan Isma'il da duk irin biyayyar da kake min to kuma Allah ya nuna min a mafarki cewa ina gagar wuka a wuyarka ina yanka ka da haka da kake gani a matsayin naka shawara kai tsaye da yake Allah ya karɓi wannan addu'ar nasu da suka ce ij'alna muslimai ne laka masu sallama ma duk umarninka ya Allah dan inda za ku gane karfin sallamawa sai ce ya abati almasu Allah baba ya abin da Allah ya umarce ka kawai kaga babu jayayya cikin al'amarin jama'a gane wannan da ke ko to da kuma suka ci gaba da cewa wa min zurriyyatina ummatan muslima daga cikin zuri'anmu ya Allah kai wasu al'umma da za su sallama ma al'amarinka wannan shi gaskata akan ƴaƴa da jikokin ƙuraishawa su Annabi Muhammad kenan da su Abu Bakr Siddiq da su Umar Faruk dukkan su kamar yadda zamu zo mu tattauna sun haɗo silsila da Quraysh kuma an fahimta ko wanda zamu zo mu ji wane ne wai wannan Quraysh a cikin iyaye da kakannin waɗannan larabawan domin zaka ji asalin sunan shi ba da Quraysh din ake kiran shi ba to amma ya shahara da ƙurai har ake cewa ‘ya'yan da jikokin shi ƙurai shawa kamar yadda ake cewa ‘ya'yan yaƙo bani isra'il ana fahimta ko to Allah ya sanya al'umma da yawa wanda suka taso kuma su ma suka ne wuya zuwa ga al'amarin Allah kuma gane wannan da kyau ko sai kuma suka ce wa arina manasikana kuma ya Allah mun gama gina ɗakin Ka'aba to ka nuna mana ina ne wuraren da za a rika yin ibada na aikin haji shine ma'anar wannan gaba za mu ji maganganun da malamai suka faɗi domin a lokacin ne da aka gama gina ɗakin za a zo kuma a fara bayanin to ibadan hajjin ga yadda za a rinka yi ga yadda za a rinka yi Ba Nabi Ibrahim shi kanshi bai sani ba da aka sai roƙi Allah ya ce ya Allah wa arina manasikana ka nuna mana yaya za mu wannan ayyuka na haji manasik su ne wuraren ibadoji da ake yi na aikin haji jama'a gane wannan da ke ko wasu malamai suka ce a'a wuraren da za a rinka yanka a lokacin aikin haji daga annusuk an fahimta ko to manasik wuraren yanka duk za mu ji magana insha Allah daga malamai to yana yin wannan addu'a shikenan sai Allah ya aiko mala'ika Jibril cewa jibrilu tashi ka je ka samu ibrahim ka nuna mushi dukkanin wuraren manasik na aikin hajji da haka mala'ika Jibrilu sai tsaye sai ya zo sai ce ibrahim to ka zo ka fara koyan wuraren aikin hajji shine aka fara yin tsawaki kewaye bakwai a jikin ɗakin ka'aba ya ce to kaga wannan na ɗaya kenan biyar mu je sai kuma aka je aka hau dutsen safa da matar shi ta hau lokacin da take neman ruwan nan aka hau da ibrahim shi ma aka ce to gangaro ya gangara aka je marwa ya ce ɗaya aka dawo safa biyu aka je marwa sai da aka yi sa'ayi baina safa wal mar'a sab'ata ashwaq aka yi wato zuwa da dawowa guda bakwai ya ce to kaga wannan to na biyu kenan kana fahimta ya ce eh, ya ce biyo ni mu je aka kama hanya aka je har nina inda alhazai suke kwanan nan ko aka nuna musu cewa to nan shi ne alhazai za su da zo su rinka kwana idan za su yi shirin zuwa arafa Ta gane e eh. ya ce to biyo mu je aka tattaka sai da aka je farfajiyar arafat to nan ne inda aka samo tarihin sunan arafa din domin da ya kai nan wajen sai mala'ika jibril ya tambaya annabi ibrahim cewa duk bayanan nan da na yi maka arafta ka fahimta sai ce na'am to daga nan sai aka samu wannan wajen arafa ina fatan jama'a ma'ana fahimta to gabaki ɗaya ayyukan manasik sai aka nuna wa annabin Allah annabi Ibrahim sai ya fahimta ya koya to kaji daga asalin inda ya sa ake gaya maka a tarihi cewa ƙuraishawa tun a jahiliya fa suna aikin hajji to in baka gane wannan ba sai ka rude kace ah, ya aka yi kuma jahiliya kuma suna hajji ai addinin annabi Ibrahim ne jama'a gane wannan da ke ko da haka suna yin aikin haji tare da cewa an kawo musu tallan gumaka kuma sun runguma sun karba amma ba su fasa aikin hajjin ba sai sa aikajin suka zo aikin haji to su da kansu sai su wa kowa sharadi sai wato nan aikin Allah na gaskiya za a yi da haka kada wanda ya zo mana da shegantaka wallahi da kansu mutum a jahiliya daga cikin sharuɗan da suke naɗawa duk wanda ya san yana da wani zalunci da yayi wa wani to ya je ya nemi yafiyan shi kafin mu zo nan dan Allah baya karban zalunci duk wanda ya san ya zo da dukiyar haram to kan ma ya zo ai kun ji abin da ya faru lokacin da za su gina ɗakin kaba ko suka wa kansu shari'i cewa duk da dukiyar haram kada ya kawo su shi yasa dukiyar ma ta gaza musu jama'a ana fahimta sannan daga cikin wani shirme da shiririta da suke yi shine in suka zo da yake su da kansu sun san mabarnata ne su masu ainihin wato zakewa saban Allah ne ba ji ba gani da aka, daga wajen maka in za su shigo gari to kowa sai kira kayan da ke jikin shi wai a waɗannan kayan sun sanya su sun saba wa Allah yanzu kuma za su zo inda za su bauta wa Allah ne da aka ba daidai ba su shiga wa Allah da kayan sabo da aka sai su tumbur Tsarara suke da wasu a jahiliya ba <laughs> shine ya sai ka ji a maza sun sai su yi dawafin da rana tunda su su suke da karancin kunya ko mata ai sun fa maza kunya su kuma mata ba za su yi dawa su ba sai da daddare to amma da daddaren matsiyatan sai maza kuma su rinka laɗewa suna <laughs> kai jahiliya ba kyau jama'a to su ma mata in suka je suna dawafin a cikin zikirin dawafin su sai su rinka cewa al-yawma yabdu kullaha aw ba'daha yau dai kam za a yi abin kunya domin za mu ainihin wato fito haihuwan uwa da uba da haka duk wani abu da mace ke alfahari da shi ne kike koyewa yau kan zai fito free of charge amma da kan sai su ce fama ba da min minhu fala usillahu da haka ko da na yi wato tsiraicin na bayyana dukkan jikina duk wanda ya kalla Allah ya isa <laughs> Allah ya kyauta wannan za mu zo mu tattauna shi a gaban aikin hajji insha Allah kai tsaye bari mu ji daga cikin ayyukan wato tattaunawa al-imamu ibnu al-qayyim yace a qauluhu ta'ala da Allah madaukakin sarki yace rabbana waj'alna muslimaini laka yace ai sayyirna ya Allah ka sanya mu mu zamanto musulmai masu sallamawa zuwa gare ka jama'a gane wannan da kyau ko jama'a afwan sannan sai ya ce a wa musulmai ne maf'ulu tani wato ne maf'ul na biyu kamar ya Allah rabbana wa ja'alna muslimai laka ai ta'ala at-tasbita wad-dawam me suke nufi da wannan ai ba wai suna nufin kafin wannan lokacin su ba musulmai bane su amma yanzu suke fatan Allah ya mai da su musulmai sai a'a suna roƙon Allah ya tabbatar da su ne akan musulunci duk da su musulmai ne kuma su dawwama akan musulunci domin mutum na iya wayan gari ya samu kanshi a matsayin musulmi a yau haka ne kuma ba haka bane amma kuma kafin lokacin da Allah zai ɗauki rayuwar shi sai kuma al'amari ya juye mishi Allah ya kyauta da haka sai suka ce wa tuba alaina ya Allah kai mana aikin tuba innaka anta tawwabur rahim lallai kai mai karban tuba ne mai yawan tuba ne ga bayi kuma ar-rahim wanda yake jin kai ga yin wato bayinsa to sai yace wa qawluhu fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa min zurriyyatina ummatan muslima ai wa min zurriyyatina faj'al ya Allah cikin zuri'anmu ka sanya al'umman musulmai sai ibn uh, al-qurtubi yace qala suhayyi malam suhayyi yace wa zurriyatuhuma al-arab wadan da yake nufi da zuriyansa anan su ne kabilar larabawa me yasa aka keɗanta larabawa nan ya ka ce da annahum banu nabti jinu isma'il su ne ƴaƴan wani daga cikin ƴaƴan isma'il da ake kira nabt ka ji sunan ɗan isma'il na farko to wannan nabtu ɗin wasu suka ce a asalin sunan shi sadiku ne to shi ne ya haihu wannan dan nashi ma ya haihu wannan dan nashi ma ya haihu har ya zo kan wani daga cikin jikoki da ake kira adinan, to adinan din nan kamar yadda za mu zo mu ji yanzu din nan shine asalin wanda dukkanin malaman tarihi suka iya gano silsilan manzan Allah har zuwa kai wanda suka yi ittifaki to amma daga kan adinan, zuwa ne ne sama har zuwa wannan da ake cewa sabutu sun ya tabbata ai in tabbata ko Eh, tunda an ce sabti to idza sabata al-khabar zuwa Isma'il su wane ne to malaman tarihi sai suka yi sabani a nan wasu kaje sun faɗi wasu wasu su faɗi wasu aka ce ba a samu bayani ingantacce daga kan Adnan zuwa Ismail su wane ne katin katin ba a samu wannan tarihin ba yawa gano ne da ke ko amma dai an tabbatar zuwa kan Adnan to shine yanzu nake son in karanta mana wannan nasaba ta ainihin wato fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu je da malaman tarihi suka kawo idan ka je ko da kan shasha na ainihin wato internet ka je qanatu al wato wannan gidan jarida na al ko suna da ainihin wato wani bayani da suka ɗauko daga wani babban malamin tarihi na musulunci wanda a zamanin nan namu yana nan da mu'allafat da yawa shine malam Ali bin Muhammad bin Muhammad Abdullahi babban malami ne ba Misri ya san tarihin musulunci kwarai da gaske da haka yana da rubuce-rubuce game da siran manzan Allah in kana son ka ji sira wanda aka tantance iya tantancewa tare da ba a rasa kurakurai amma ka samu siran malam sallaji to ka koma gida kawai sai dai ka je yi ta karatu ya zo yi tarihin kulafa'ur rashiduna al-arba'a abubakar siddiq da umar al da usman bin nurai da ali bin abi yana da silsilar wanda ya rubuta kowanne kusan bolin ne guda sannan ya zo ya ci gaba da tarihin sahabban manzon Allah ya zo ya ci gaba da tarihin daulolin da aka yi a musulunci ya fara da tarihin banu umayya a nan ne za ka ji su ne waɗanda suka yi khalifanci a cikin wato kabilan banu umayya sannan ya zo yi daular abbasiya suwane ne waɗanda suka yi mulkin a daular abbasiya kai malami ne dai wanda yake malami bi ma'anar kalima Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi ya karɓa mishi waɗannan ayyuka to ka ji irin waɗannan malaman da muke ishara cewa jahajiza wanda Allah zai rinka raya su a kowane ƙarni domin su rinka tantance tarihi har a tabbatar da abin da ya tabbata a musulunci a san kuma abin da bai tabbata ba to gashi malam ali binu a muhammad bin muhammad as da abin da yake cewa an saka wannan bayanin nashi a wannan kana da muke magana a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu kaga shekaru biyu ne yanzu ko mafi recent ne ina fata an gane shekara uku ko ya kai uku yawwa ana cikin na uku don a watan bakwai ne har yanzu kuma muna watan uku an fahimta ko to shekara biyu zuwa na uku malam sallabi ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lallai annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi ashrafan nasi nasaba shi ya fi kowa nasaba mai daraja wannan babu wanda zai yi inkari shi wa akmalahum khuluqa kuma ya fi kowa kyawun ɗabi'a sallallahu alaihi wa sallama shi yasa shi da kanshi manzon Allah a cikin hadisin al-Imam Ahmad yake cewa bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni ne domin in zo in koya wa duniya kyawawan ɗabi'u na ƙarshe domin kafin manzon Allah ɗabi'u ya lalace ya fi kurkuce ba san ma menene ingantaccen ɗabi'a ba sai da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yake misali, wajen kammala kyawawan ɗabi'u da al'umman da suka gabata kamar mutum ne gida kyakkyawa amma sai ya rage wani ɓangare na gidan da ba a yi filasta da tanki ba duk sauran an gyara an sa komai da decoration an yi finishin amma daga wajen gidan ga wani rani haka ba filasta ba siminti ba yi wato tanki da haka in mutane suka zo suna ta yaban gidan kowa na kallon wannan wajen sai suke kashi amma wannan wajen ya fata gidan nan ba da wani maza Allah ya ce to ni ne na zo in cika wannan wurin domin a daina aibata wannan gida to shine kaji nan ma yake cewa akmalahum khuluqa manzon Allah shi yafi kowa cikan kyawun dabi'a shi yasa ka ji aka tambaye su Aliyu dan Abi Talib da su ummuna Aisha radiyallahu anha menene ɗabi'ar manzon Allah sai ka ji sun ce kana khuluquhu alqur'ani ɗabi'ar manzon Allah shine alqur'ani ne ma'anar wannan shine duk abin da ka ji qur'ani ya zo da shi na umarni cewa ku yi kaza to manzon Allah shine na farkon wanda ya yi wannan abu duk abin da ka ji qur'ani Allah ya ce kada ku yi kaza to manzon Allah shine na farkon wanda ya bar wannan abu to mu sai dai mu koyi haka ne ko ba ka bane to manzo Allah ya fi kowa cika ɗabi'a sannan wa khalqa a halitta ma physical appearance manzo Allah ya fi kowa kyau ina fatan jama'a gani shi yasa kaje aka ce cikin ainihin wato ƴaƴan Adamu annabi Yusuf alaihi salam kowa ya san ana wato wasa shi wajen kyau ko manzo Allah yake an raba kyan ɗan adam biyu ne aka ba shi rai yasa kaga har matar sarki ta kasa cin jarabawar can annabi Yusuf za mu zo tarihin annabi Yusuf ko za ka ji irin badakalan da aka yi da haka sai da kai iya abin da za ka iya wajen ta ga ta karkatar da hankalin annabi Yusuf zuwa kanta kuma da ya yi din ta kuma yi makirki irin na mata walakad hammat bihi wa hammadiha ina fatan jama'a gane to annabi Yusuf kenan da haka ana maganan kyau in aka ce annabi Yusuf to 50% ne to shi kuma manzan Allah fa sallallahu shi gaba ɗaya percent ne kai sai sa a komai manzan Allah shine gaba idan an ba annabi Yusuf rabi to shi manzan Allah gaba ɗaya aka ba shi sai sa ka ji su Anas in suka zo suna maka describing manzan Allah sai ka ji jikin jikinka na tashi sai ana ce ce wallahi saboda yadda manzan Allah ke mana kwarfi ba ma iya bayanin yaya fuskan shi yake a bisa hakika don duk wanda ya zo da karfin halin cewa yau dai Allah da zan kalli fuskan manzo Allah ga ya yake yana gani shi a gaban manzo Allah kawai sai ya kasa daga fuska sai ya fita kai <laughs> yace ba ka iya kallon fuskan manzo Allah shi yasa duk ranan da a cikin tattaunawa da manzon Allah yake yi da su idan manzon Allah ya yi murmushi har haƙorin shi ya bayyana to sai sun ba da labari cewa wane mutum yau sai da muka ga haƙorin manzan Allah kun gane sirrin wannan labarin da su kai da ka mamaki ya aka yi in sun zo da labari su ce hatta da an ya bahu har sai da fikan manzan Allah ya bayyana saboda farjinin shi ne jama an gane wannan da ke ko sallallahu alaihi wa alihi da haka manzan Allah shine akmalun nasi khuluqa wa halka, shi ya kowa cikin halitta da an yi wato an yi wato kyawu وقد ورد في شرف نسبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم احاديث الصحاح kun ji maganar da muke mana itara a jiya ko malam yace game da bayanin dangantakan manzon Allah sai da malaman hadisi suka samo hadisai ingantattu ba ne mutum wallahi mu a cikin addinin musulunci mun fi karfin mu kafa hujja da mukashafa a zo wai za a ce abu kaza amma ba wani hujja da za a kawo sai ya ce a mafarki ko wani wani ya faɗa kuma kai daga ji ka san ƙarya ne ka ji wani ya zo shi da kanshi ina wa gane alamar ƙarya ne ko daga irin yadda zai present kanshi sanda zai bada labarin ba ku taɓa jin wani da yake bada wani labari ba wai akwai wani malami na malami na malami na wallahi za ku yi mamaki yana sauke ƙur'ani. daga bango zuwa bango kasa da minti minti talatin ne ko kan talatin wai kasa da minti talatin malamin shi na sauke ƙur'ani daga bango zuwa bango to kila daga bangon ɗakin shi ne zuwa ɗaya bangon eh ba mamaki zai sauku kuwa ko ku jama'a to ba irin wannan ƙarya ake kafa musulunci da shi ba amma mai irin wannan ƙarya fa jama'a wai shi ne zai zo yana son ya sa shakka wa hadisai da malaman hadisi ta inganta da asani bi siha kamar yadda kaji sallabi ya faɗi a nan yace mun tabbatar da dangantakar manzon Allah ne ta hanyar hadisai ingatattu to ba wai mafarki bane jama'a ba kuma labarin kanzan kurege bane an bi diddigi ne ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya faɗa sai an bi sarsa da shi an gano waye shi Ne ya ɗabi'un shi yaya alaƙa shi da mutane an cege shi da gaskiya ko waye malamin shi kuma haji aikin da suke yi fake nan. sai yasa ka suka kafa sharuɗa kafin su ce hadisi ya inganta sai ya cika wasu sharuɗa wanda gaba ɗaya wannan sharaɗin sai sun tura shi a bisa ma'udi kafin su je na gaba Shi ne malam mai zurkuni ya gaya mana ko yace awwalu hasahihu wa huwa mattafal إسناده ولم يسبز أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله wannan a islamiyya kenan matakin farko da za a fara gaya maka kasan aikin malaman hadisi to shi yasa muka ce mu a musulunci wallahi duk abin da muke yi muna yin shi ne with optimum granularity wato da tabbaci 100 bisa 100 babu kokoto babu shakku kuma mun gane wannan da kyau ko Allah ya kyauta za mu zo kan tattauna wannan matsala har yanzu shi wannan ba mu zo kan shi ba tukuna eh muna son a gane cewa mu kan duk abin da zamu dangana zuwa ga manzon Allah to sai mun tantance mun tace shi kuma in ka ji an ce ya inganta zuwa manzon Allah to ba karamin aiki akai ba an yi jirana an yi jiraya ne kuma aka yi riwaya isnadan wa masnan duk sai an tantance kuma an tabbatar to ka ji wannan dangantakan manzon Allah da zaka ji an faɗi a nan to wala ba mafarki bane ba mafarki bane wani ya mafarki ce na ga an ce wani ne ba fanci wani a gaskiya ne da gaskiya jama'a gane wannan je ko malam yace min ha daga cikin waɗannan hadisan da muka gano silsilan manzon Allah a ciki ma rawahu muslimun akwai hadisan da imamu muslim ibn al-hajjaj imamul a'imma kenan ka je ka karanta muqaddima na sahihin muslim daga nan ka ga misali na yi wato nubza na irin aikin malaman hadisi kuma an fahimta to akwai hadisan da imamu muslim ya rawaito a cikin sahihin shi me yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah annabi tsira tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi ya ce inna Allah azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka istafa min waladi ibrahim isma'il kun ji tarihin ko manzon Allah yake cikin ƴaƴan ibrahim guda biyu da ibrahim da isma'il da ishaq ko to Allah ya zaɓi ishaq shine zai zama kakan wannan babban gidan inda zaɓin Allah ne tare da ishaq shi ma yana da dashi wato zaɓin da aka yi mai amma wanda aka yi wa isma'il ya fi na ishaq ina fata an gane to shine annabi manzon Allah yake Allah ya zabi Isma'il cikin 'ya'yan Ibrahim shine zai zama kakan wannan babban gidan manzon Allah sai ce waqafa min bani Isma'il kinana to ku wannan sunan za mu zo mu ji shi a cikin sunayen iyaye da kakannin manzon Allah da aka biyo silsilan gidan Isma'il kuma sai aka zaɓi wani gida na wani da ake cewa kinanatu daga wannan ɗakin aka kuma ƙara yin inda manzan Allah ya fito saboda shi mahaifin su kinana ɗin nan ba kinana kaɗai ya haifa ba ko yana da wasu 'ya'yan to ba a sauran ɗakunan aka fito da manzan Allah ba a cikin ɗakin kinana abin da annabi yake cewa ke? sannan sai ce waffafa min kinanati quraishan daga cikin ɗaya da jikokin kinanatu kuma to sai aka fitar da gidan wani da ake cewa quraish to kaji wanda ake danganta larabawa zuwa gare wanda za ka ji ana cewa quraishawa to shi ma ku rike wannan za mu zo mu ji in muna ambatan sunayen wane ne wannan quraish din jama'a ana fahimta ko sannan sai manzon Allah ya yake sallallahu alaihi wasallama wasafa min quraishin bani hashim da aka zo cikin ƴaƴa da jikokin quraishi kuma sai aka zafi ɗakin wani da ake cewa ‘ya'yan Hashimu. Za mu zo mu ji ne ne Hashim ɗin shi kuma. Daga cikin ‘ya'yan shi Allah ya ƙaddari manzan Allah zai fito shi kuma. Sauran ‘ya'yan Quraishu to su ne aka samu wasu wanda suka haifi su Abubakar da wasu wanda suka haifi su Umar. Kuna gane yadda tarihi ya zago? Sai manzan Allah ya ce da aka zo gidan Bani Hashim kuma wasafani min bani hashim sai aka zaɓe ni sai na zama wato mafifici cikin 'ya'yan adabu baki ɗaya ta ji wani daga wannan hadisin amma wannan hadisin ya zo da su a dundunkule dan waɗannan da annabi ya ambata za ka ji wato tafiya da za a yi kafin a kawo kan amma ka ji cikin jumla biyar ko cikin nasaba biyar annabi sai dunkula su to za mu zo mu ji ta yaya silsilar manzon Allah ya je ga bani hashim shi bani hashim ta ina ya je haɗu da Quraysh shi Quraysh ta ina ya je haɗu da kinana shi kuma kinana ya aka yi zamo daga cikin waɗanda suka tafi ɗakin isma'il za mu zo mu ji yanzu nan insha Allah sai malam fallabi yake ismur rasuli bil kamil to ku kada ku da kyau ku ji sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikakken sunan shi wa qad zakara al-imam al-bukhari kaji mazaji al-imam al-bukhari shi ma ya ambaci wannan silsila a cikin sahih ɗinsa a gane wannan rike ke ko yace nasabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a ga nasabar mai gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala sai al-imam al-bukhari yace huwa abul qasim shine baban al qasim muhammad ibn abdullah muhammad dan abdullahi to kaji an fara na ɗaya kenan ko abdullahi fa sai ce bin abdul muttalib shine dan gidan abdul muttalib abdul muttalib fa bin hashim kaji na ɗaya ya fito to ashe hashim shi ya haifi kakan manzon Allah abdul muttalib to daga cikin ƴaƴan hashim to ɗakin abdulmuttalib shi ya ainihin wato ɗauki wannan cinta sauran 'ya'yan ba su ne ainihin wato manzan Allah ya fito ta ɓangaren su ba ana fahimta ko to shi hashimun nan fa za mu je mu tattauna insha Allah mu je aka ce shi wannan hashim din asalin sunan shi amr jama'a gane wannan da ke ko amru me yasa ake ce mishi hashim aka ce saboda yana da wani kyakkyawan ɗabi'a ne har da ake ambatan shi da shi tun a lokacin jahiliya ba ina ta ku gane duk waɗannan sun rayu ne a lokacin jahiliya dan ka je hatta shi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin haifin manzon Allah ya rasu sai shi wannan kakan Abdul Muttalib ya karɓi wato rainon manzon Allah ba a je da nisa ba shi ma ya rasu da haka manzon Allah sai ya koma wajen wan Abdullahi ɗaya daga cikin 'ya'yan Abdul Muttalib shine Abu Talib to shi ya rike manzon Allah har aka aiko manzon Allah da musulunci manzon Allah yayi yayi yayi da shi ya musulunci amma Allah bai kaddara ba yawa an gane wannan da ko to shi wannan hashim din kamar yadda muka ce sunan shi amr ana kiran shi hashim ne li'annahu yahshimu at-ta'ama lil hujjaj suna daga cikin waɗanda suke yin aikin agaji ga waɗanda suke zuwa aikin hajji a wannan ɗakin ka'aban da muke tarihi da haka idan suka zo aka ce shi yake an yi wato kawo musu kamar ka ce dambun nama ko kilishi nama da za a soya a buta shi shi yake kawo alhazai bakin Allah sai ce ga nawa gudunmuwa to daga wannan aikin da yake yi shine sai ake mushi reference da zaran ana magana amru sai a ce wane ne amru sai a ce allabi hashama lahma lil hujjat wanda yake soyawa alhazai naman nan to daga nan ne sai zama Hashimu. aka mai wannan laƙabin jama'a fahimta ko to shi kuma waye mahaifin shi sai sai ibnu abdi manaf shi kuma shi ne ɗan gidan wanda ake cewa abdi manaf an fahimta ko shi kuma abdi manaf fa ginu kusayi ɗan gidan wani da ake cewa kusayi shi kuma kusayi fa ginu kilab na nawa kenan kun tabbata bari a dawo daga farko <laughs> aka ce abul qasim muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim bin abd manaf bin qusay bin kilab shi ne ko bin murra shi kuma kilabu dan murra shi kuma murra fa bin ka'ab bin ru'ayyi bin ghalib bin fahar ko sihir to wannan fahar ɗinnan ko sihir ɗinnan. ne asalin wanda ake wa da quraish ina fatan kun fahimta yanzu to shi ma za mu zo mu tattauna me yasa ake ce mai quraish amma asalin sunan shi fahar to shi kuma fahar da nawa kenan muka ji sha ɗaya dino malik dino nazar dino kinana dino kuzaima dino mudrika dino iliyar dino mudar nawa kenan dinu Nizar, dinu ma'adi dinu Adnan. Ijerun da na da biyu, ina fatan jama'a gani. Ta bi sai da aka ambaci iyaye da kakannin manzo Allah dozin ne. Wani zai iya gaya mana nashi suna har zuwa kakashi na hudu. Na hudu kawai. Babu dinnan? Kai ne wani, wani, jikan wani, da tafakunan wani kawai. duk ai wato ga malam zai ya wannan ya kila su malam yan gidan sarauta ne eh su ma suna rike nasu eh wanda ku su <laughs> ma saboda tarihi ne ina mata an gane yes yan gidan sarauta su ma suna kokari za a ga su rike nasu zuwa ko da na shida haka ko na bakwai <laughs> amma ta ji manzon Allah ashirin da biyu sama to bari ku ji karin bayani qala <laughs> bagawi wane mutum wuri yayi wuri kenan kaji ana ta referencing daga wannan malamin sai wannan al-imam al-dabawi ne littafin sharh sunna al-husayn Allah ya kiyaye da rahma a cikin littafin sa sharh sunna littafin da ya yi sharhin sunnan manzon Allah ba'da an zakara nasaba ila adnan da ya ambaci shi ma wannan nasaban kamar da kaji muka kawo cikin zuwa wannan kakan da ake kira Adnan sai ya ce wala yasihu hibban nasabi fauka adnan daga kan wannan adnan din duk wani malami da ka ya ce adnan dan kaza to ba san inda ya samu ingancin shi ba amma dai ana faɗi sai dai tarihi ya yi nisa jama'a iya tabbatarwa in ba wahayi ba to aiko mutum sai dai ka maka ne din jama'a gane wannan ke ko dan ga shi wannan yanzu ya wuce kunni ya girmi kaka fa gunni ya girmi kakanni ne wannan da aka daga kan adnan ya ce babu inganci suwaye iyayen kuma har zuwa wannan nabatu ɗin da ake cewa shi ne ɗan isma'il da annabi ya fito ta tsatsar shi kun ji da abin da ya kawo kan karatun kenan malam qurtubi ne yake cewa cikin 'ya'yan isma'il manzon Allah ya fito ne daga wani ɗa da ake cewa na nabatu shine muka ce in sabata a ga wannan da kyau ko wasu suka ce ma ba ba ne sunan shi sabit ne kamar yadda mu zo mu tattauna bari mu ga bajin abin da malamai suka ce anan wa qala ibn al-qayyim wane mutum wani babban malamin tarihi shi ma al-imam ibn al-qayyim abu abdullah a cikin shahararren littafin shi ma da ya rubuta na tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani littafi kenan zadul ma'ad ba da an zakarar nasa bayan da shi ma ya ambaci wannan nasaba na manzon Allah shi ma dai ila adnan aida zuwa kan adnan nan shi ma ya tiki sai ce ila huna ma'lumin siha. zuwa iya adnan din nan shine aka tabbatar da inganci kaji abin da malaman hadisi suke ba duk inda ba su samu inganci ba wallahi za su bayyana su ba su samu inganci ba ba sa karya ba sa karya wallahi shi yasa in ka ji sun ce wannan kuma ya inganta to ya inganta ne jama'a don duk wani ƙa'ida da ake bi wajen tantance inganci sai da suka bi kafin ta tabbatar zama an fahimta ko da aka yace ila huna ma'lumin sihha zuwa nan aka tabbatar da inganci muttafaqun alaihi bainan nasabai aw an-nasabi malaman da suke kawo nasabar manzon Allah duk sun yarda cewa wannan da kaji maka lissafa din nan to ba su yi sabani ba amma daga kan adnan to kowa ya rika nashi ya kokarin ne an fahimta ko kowa ya iya allon shi ne sai ya wanke da aka su da kan suna cewa wannan kam Ba haka dai muka ji kila eh kila wa kala ne babu tabbaci sai ce wala khilafu albattaka wa ma fawqa adnan mukhtalafun fihi malam ibnu qayyim yace kuma gaskiya ne babu sabani ko kadan ko kuma babu wato ko a akan cewa daga kan Adnan zuwa sama to ba a tabbatar ba duk wanda ka ji ya ci gaba to kawai ya kamo ne kama kame ne ba a tabbatar da wannan nasaban ba an fahimta ko sai ce wala khilafu bainahum har ila yau malaman nasaba na musulunci ba su yi sabani ba anna Adnan min waladi Isma'il alaihi salam cewa shi Adnan din nan yana daga cikin jikokin Isma'il abinda suka nufi da walad kenan anan domin kaka yana iya kallon jikan shi ce mushi dan shi sai yasa kaji manzon Allah yana cewa al-Hasan da al-Husayn ibnayya hazani na waɗannan to nan da yake waladi Ismail ba wai yana nufin shine dan da Ismail ya haifa ba a'a akwai tsawon zamani to amma suwaye shine ba a tabbatar ba amma ya tabbata Adnan din nan jikan Ismail ne jama'a an fahimci wannan da kyau ko sai ya ci gaba da cewa wa qad jaa wa qad jaa an ibn sa'd fi tabaqatihi akwai wani babban malami ibn sa'd shi ma yana da littafin tabaqatul kubra wanda tarihi ne ya ci bari ku ji abin da shi ma yake yace al'amru indana to mu abin da muke ainihin wato hukuntawa shine al-insaku amma wara'a isma'il da zaran mun kawo nasaban manzon Allah muka kai kan adnan to sai mu ja bakin mu mu shi saboda ne tsoron kada mai karya a cikin labari tun da kaji sun ce babu tabbas to da su ba da labarin da babu tabbas gara sun ja bakin shi saboda ba sa son a danganta musu karya waɗannan jama'a wai maganan nasaba ma ba sa son su karya sai maganan da za a ce ya fito daga bakin manzo Allah sai su karya kai bayan suna da hadisai da manzo Allah ya ce wanda ya danganta mishi karya to dan wuta ne kusa wallahi kamar da nake ƙara maimaitawa malaman hadisi ba sa karya. idan kai an shayar da kai daga gidan karya, ka koyi karatu a hannun makaryata sai ma ka zama ka a surgumin makaryaci to kaka ɗauka malaman hadisi aka shi dan matsalar su kenan jama'a tunda su sun san addinin su ba zai taɓa yiwuwa ba sai da karya, to sai suke ɗaukan irin haka ne ma malaman hadisi ina anan ka daga wasu jama'a an gane wannan da ke ko wallahi eh, ya ina ba wurin wasan yaro ba ne jama'a an gane wannan da ke ko da aka yake daga kan adnan to muna jan bakin mu mai shiru saboda ba ma san mu karya tunda magana ne an ce ka ce kuma kowa ya san in dai an ce ka ce ne to mun karya ce na an ce ka ce ba sai ka kaga a musulunci manzo Allah yake ko ya halakum qila wa qa an haramta muku an ce ka ce amma kaga mu saboda tsaban goya wa ƙarya jirgi akwai wani shiri ma da ake yi sunan shi kenan ma an ce ka ce kuma an kaji mutum ya ɗauko magana daga wajen kamar a cikin ƙur'ani ya so shi da an na ji an ce an ce ka ce Allah kyauta da malama a jisi ba da wannan yawwa sai ku kiyaye ku gane yadda suke da aka sai ke cewa idan muka zo iyakan Adnan sai mu ja baki mai shiru saboda babu tabbacin labari zuwa Isma'il suwa ne ne iyaye da kakanni a can kuma wa an urwata bin Zubair ji an ƙara tafiya zuwa ga ainihin wato urwa ibn Zubair yi wannan urwa ibn Zubair dan uwan wancan Abdullahi dan Zubair da muka ce ya yi gyaran ɗakin Ka'aba a zamanin shi shi ma ainihin wato ɗani da ainihin wa Zubair bin al-Awwam jama'a an gane wannan da kyau ko ga shi ma abin da yake cewa annahu qala ma wajadna man ya'rifa wara adnan mu da muke ƴaƴan Aisha ummul mu'minina da muke jin karatu a gabanta mun yi mun yi mu gano tarihin manzon Allah sama da Adnan yace ba mu samu wanda yake iya tabbatarwa ba hadisin zamanin su kenan ba zamanin sahabbai da tabi'ai sun yi sun yi su gano yace amma ba mu samu ba amma za ka ga wani makaryaci a anguwanku baki tukururin baki wayan zai iya kawo silsilan ta zuwa kan annabi ibrahim ko ba ku sani wata muku hakin baki haba da Allah sai a za a rika wasa da hankalin mutane ana ƙarya a cikin addini kuma da wannan aikin son wai a tabbatar da musulunci a musulunci ba a tabbata da karya Allah da kanshi a Qur'ani cewa ya kutilal kharrasu Allah ya tsire wa masu kadan magana kawai su faɗa wai saboda su nuna su wata siyasa wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wai dan san suna so a yadda su sharifai ne ka je ka bincika za ga suna da wani tarihin ƙarya shi ne wa dan wane ikan wane har zuwa wane daga wane sai ba malam <laughs> duk mun yi su ne a zaure fa E, shi yasa mun mun san su ne Allah ya sa mu dace to kun ji eh urwa dan zubair yace ba mu taba jin wanda ya iya wuce kan adnan ba a cikin tarihin a iyayen manzo Allah da kakanni sai ce wala qahtani illa taharrufa har wani wanda ake cewa qahtan in banda wato shafi faɗi ina ganin a tunanina ila wakala to nan ne kawai aka samu wakalar zahabi wane mutum al'imamun zahabi shamsuddin abu abdullah ayin ana maganar tarihi in ba kawo shi ba tarihi bai cika ba imamun zahabi yana da littafi su kusan da guda da ya rubuta ya sa wa littafin tarihul islam wato tarihin musulunci gaba daya baka more wa tarihi ban ba karanta wannan littafin ba mujallad ne kusan ashirin yana bukatar kuma duk sai ka karanta shi a zahari kenan to a cikin bayanin da shi ma yi da ya zo kan tarihin manzan Allah ya kawo wannan silsilar sai yake cewa wa Adnan min waladi Isma'il shi wannan Adnan din to cikin ɗaya ne da jikokin Isma'il waye Ismail ibn Ibrahim dan gidan annabin Allah dan Ibrahim alaihi masalam kira da amincin Allah tabbata akan Ismail da Ibrahim yawa gane wannan da ke ko domin su ne kawai kake da tabbacin musulunci domin su ne ka ji a cikin Qur'ani yanzu muka ji suka ce rabbana waj'alna muslimaini laka amma abin da ya tawo a baya to baka tabbatar da nagartansa akan musulunci ba ina fata an gane kuma mun ga yadda ainihin wato har aka zo kan shawa suka zama masu bautan gumaka Allah ya kyauta sai ce bi ijma'in na wannan ijma'in malamai sun ke nufi da annas anan ba wai annas ga garin mutane haka ya ku bayi ba malamai in ka ji malamai na maganar mutane ba na maganar malamai ne cikin mutane yace ijma'in malamai ya tabbata kan cewa Adnan Shi ne ƙarshen wanda aka iya tabbatarwa cikin kakannin manzan Allah shi kuma Adnan tabbas daga cikin tsatsan Isma'il ne amma ba san suwa ya iyaye da kakannin ba an fahimta ko sai ce Isma'il kuma ɗan gida Annabi Ibrahim ne amincin Allah ya tabbata gare su su biyu walakin ku ji shi ma za a ji abin da yace yace sai dai fa ikhtalafu fi ma baina Adnan wa Isma'il min al-aba an yi saɓani daga kan adnan zuwa ismail suwa ne ne iyayen yake to an yi saɓani to ka ko ga tunda an yi saɓani ba za ka iya cewa na wane ne gaskiya ba na wane ne ba gaskiya ba sai ce walaƙad kana wa ma zala sharafin nasabi lahu almakana fin nufu. yace to ka sani cewa sanin tarihi to abu ne mai daraja a zuciyar ɗan adam amma kaga kamar yadda muka ce mu yanzu da damun mu san tarihin mu ba wani daga ubanci ko kakan shi ma ba zai iya faɗin sunan shi ba kakan shi wanda shi ya haifi baban shi ba zai iya faɗin sunan shi ba saboda yadda ba mu damu da tarihi ba jama'a wannan kuma kuskure ne za ka zo ka ji abin da malamai suka ce a nan ne zan karanto mana magana Allah ne wannan almarwazi almarwazi ne sharhi sahihul jami'u wa aljami'u na hadisi da ya kawo yake qalal ulama malamai suka ce man lam ya'rifin nasaba ma fawqa thalatha fa huwa asimun nasabin nabi duk wanda bai san nasabar manzan Allah zuwa kakan shi ka uku ba to mai sabo ne yace kai wa qala ba'dhum gal innahu kafir wasu sun ce ya kafirta walakin ana aqulu hadha <laughs> yace ina ganin wannan yayi Ya ce amma dai abu ne mai kyau mutane su san nasabar da haka ka je ka gano yayi mahaifin kakanka ka san sunan shi akalla to kai da baka san sunan mahaifin kakanka ba amma ka zo kana cika wa mutane baki ai kuku su ne asali kuku ne wane to ai kakan naka da yake asali baka san shi ba to sai ka muka jawo kullum wallahi mu daina wannan tutiyar ka dai samu kanka kana rayuwa ko to yi rayuwar ka kawai ka mutu amma kaka cika wani baki da wani furi cewa sai ka fi shi na tsaba so waye kakanka ko ka ji wani yana takama wai ai mu iyayen mu daga ganin musulmai ne ku kuma shugabbu ne waye kakanka mu gaya maka asalin shi <laughs> ka gane cewa ba ma guje ne <laughs> wallahi jama'a sai wani malami da na ji shi ma yana faɗa irin wannan yace mafi darajar wato mutane cikin al'ummar manzon Allah bayan shi manzon Allah shine Abubakar haka ne ko to idan aka danganta ka zuwa ga Abubakar ka samu nasaba mai daraja yake to Abubakar din masu bayi Allah ya sa ku gani sauƙan shi kai da Abubakar din ya ce ba wanda bai tuba ba har Umar ma tuba yayi ta sai ne za ka zo ka ce yake don haka kawai wani da ya riga wani tuba ne da aka yanzu din nan ma wani zai tuba yau din nan wani zai musulunta <laughs> to wanda ya kona wajen Allah shine a tsakako <laughs> jama'a muna gane yadda musulunci yake gyara mana kwakwalwa ko da ka kada wani ya tika da barazana wallahi duk inda wani zai masa barazana kai ma ka gaya musu ya ce gaya mana kakanka ni kuma zan gaya maka asalinka an za ka ce wani ya tuba Allah ya kyauta da haka kun ji amin ya Allah yace da haka babu ainihin wato ba a gushe ba ana baiwa sanin nasaba daraja saboda matsayin da yake da shi a cikin zukatan bayi la'anna za'an nasabi ar-rafi'i la tunkaru alaihi idara domin duk wanda aka san nasabar shi aka san tarihin shi to mutane ba sa kallon shi a matsayin mara akari shi sa ka ga gidan sarautu suke kula da wannan nasabar nasu ina fatan jama'a gani za ka ji an ce wani wani ne ma shi wani ne ma shi har za ka ga wani tsari suke yi suna sa wa junansu wani lamba sai a ce abubakar bisad wato yana da wani kaka wanda shine second yana da kuma wani kaka wanda shine asalin abubakar ɗin ko kun fahimta to yadda gidan sarautu suke kula da nasaba sai ka ga ba a raina su wajen bayanin nasaba to kai ma yi kokari ka rike naka nasaba jama'a fahimta ko yace watan kanat au mulkan kun ga ma wannan ya kawo mun yi gaggawa ne yace wannan matsayin kuwa tun daga waɗanda ake baiwa annabta shi yasa duk wanda Allah ya bashi annabta zaka ga an kiyaye nasabar su da ka babu wani shege da zai zo ya kalli idan shi ya raina shi ya ce kai mara asali ƙarya ne ba wani annabi da aka taba cewa mara asali sabu ina fatan da ba a gani ka duba hatta annabi isa alaihi salam wanda aka haife shi in miraculous mana zai da uba amma ana da na saman shi ta wajen uwarshi ina fata fahimta da haka babu wani annabi sai da Allah ya kiyaye mai na saman shi to haka duk wani ne mulki za ka shi ma yana da tayi sai sa ka ga wancan littafin da na ishara na malam fallabi yasa daula al'umawiyya da daula abbasiyya shi ma duk saboda kiyaye na saman wannan masu hanci yawa gara wannan da kyau sai ce wa yun karu zalika ala wadi'in nasab amma duk wanda ya wofantar da nashi nasabar shi ko to ana ana mai inkari ana ganin kamar ya ya bar wani abu mai muhimmanci a rayuwar shi ba za ka gane wannan ba sai ranar da Allah ya sa ka samu wata dama ka fito takara za ka gane bambancin nasaba aha ka kowa ya fahimta yanzu ko nan za ka gane ɗauko tarihinka yadda kai baka sani ba <laughs> za ka yi kokari ka je ka kiyaye kayanka da kanka kuma ka ba da labari don mutane su san shi amma in ba haka ba za ka ji a ce asalin kakanku to wani kaza kaza ne kaza kai dai kana magana ko a wajen siyasa ya taɓa fitowa wallahi sai da aka gano a sai kakan shi satan kaza yi a ƙauyen sai gudu bari ne shi na fata mai kariya shi ne sani ba sai ne ya fito sai ne ya fito da haka in ka san kai baka damu da nasabar ka ba to kakka fito wani abu a cikin al'umma ke ka rayu miskinin ka ka mutu miskinin ka Allah ya kyauta to kuma za ka gane dalilin da ya sa musulunci ya baiwa nasaba muhimmanci ke shi yasa ka ga a musulunci hatta saki idan aka yi wa mace saboda a kiyaye nasaba sai aka ce daga sakinta kasa da gaggawan tafiya a wurin wani ta tsaya kuma tsawon wani lokaci da za a tabbatar da duk wani alaƙa na jini da yake tsakaninka da ita an tabbatar ba musulunci kenan ba. sai sa daga cikin zaruriyatul ham na haƙƙin shugabanni da ya kamata su kula wa talakawa akwai annasab gwamnati dole sai ta kula da nasaban al'umma ba za a bari kawai a ta haifo 'ya'yan shegu marasa asali ba irin su shi suke zama mutane matsala a cikin al'umma daga an turo ta ta zo ta kalla ko ta zo ta fura da nono wani ya tsirka mata ciki ta ta haifi ɗan shegi shi kuma ya taso ya zama shegen da gaske ya addabi mutane yasa musulunci wallahi shine ya kawo complete system na rayuwa wanda zai inganta wa bayan Allah amma da zarar an fita hanyar musulunci ko imuwa ba a shiga imuwa ba a Allah ya kyauta to kun dai ji malam a ya ce lallai rashin sanin nasaba to abu ne wanda ake wa mutum inkari shi faya anifun kathir min al alindiwa'i tahta liwa'i ka gani ko da haka mutane da yawa suna dawowa su ta kai kifi na dama ranan da aka zo aka gaya musu hadarin rashin sanin nasabar su walamma kana muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kasantuwan shi manzon Allah shine fiyayye a cikin halittu gaba daya ya ku kowa an fahimta ko yu'addu lin nubuwa kuma in ana lissafa wato waɗanda suke da matsayi a cikin annabta to shine na farko hayya Allah ta'ala lahu sharafun nafa au sharafan nafi shi yasa kaga sai Allah ya ya kawo hanyar da aka tsare na saban manzon Allah me fa ku yi hakuri mun ja lokaci da mu mun sani amma karatun manzon Allah ne ba a iya yankewa eh bari mu cike shi sai ce me yasa aka kiyaye na saban manzon Allah li yakuna musa'adan lahu ala al-iltifati على التفات الناس حوله saboda wannan zai taimaki ba wai shi manzan Allah ba hatta mu da muka yi imani da shi muka sallama mushi muke bin shi mu ma daraja ne gare mu ce mun san daraja tarihin manzan Allah da haka duk wani da yake alfahari da wani shugaba ba manzan Allah ba ku ce mushi ya kawo nasabar nashi shugaban zuwa kakan shi ta uku <laughs> amma ta har ashirin da wani abu sai da muka kawo ta manzan Allah to sai mu kenan sai mu musulmai da haka muna alfahari da manzon Allah muna alfahari da nasaban shi da Allah ya kiyaye mana saboda wannan ya rike mana darajar manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula yan uwa masu albarka a nan za mu yi wato jalin zamun mu na yau sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu ci gaba daga wannan gaba wannan ya fassara mana fadan Allah madaukakin sarki wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka ka ji tafsirin alkur'ani kenan Allah ya samu da yake jama'a mun yau kowa fatan alkhairi a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum